a mu na data type na yi bayani akan string string kuma ya zo da method da yawa wanda ake amfani da su a yi manipulating na string din wannan method din sun kai guda ashirin amma ga guda sha biyar anan za mu ɗauki ɗaya ɗaya ɗaya bayan ɗaya yi bayanin su mu ba da examples nasu bari mu creating variable namu mu yi 7 string a ciki va paragraph equals to zamu yi 7 kowane kalan string kawai wanda zamu na example din da shi imran on tech cover tutorial around javascript ga string namu mun yi 7 string namu a paragraph bari mu ɗauki number 1 namu include for example amma za mu yi aiki da console mu duba abinda muke mu duba solution namu a browser kenan console.log ko kuma bari mu yi bari mu yi saving na console namu a kaman cl equals to console.log na kara creating variable na cl na yi saving console.log a ciki amma bari mu cire wannan bracket din a maimakon muna rubuta console.log kawai cl za mu na aiki da shi sai representing console.log din for example cl paragraph gashi nan ya cire mana nan imran on tech cover tutorial around javascript yanzu abin da za mu yi a nan bari mu ɗauki number one namu mu yi dot include dot include akwai s na manta sa s square bracket no parenthesis sai mu saka on for example on login out zai shi dama include yana returning boolean true or false yana cikin uh, on paragraph ya yi include akwai on a paragraph namu ne kashi na akwai on a nan bari mu gwada sa off tunda mun san babu off zai returning false bari mu je number 2 number 2 namu start with start with yana nufin kayi kaman kai cikin na kaman kai fasin string kenan shin ya yi string naka ya fara da abin da ka bayar ne for example cl log kenan paragraph dot start with start with muka yi passing imran ya ba mu true shi line 5 namu ya ba mu true street paragraph namu ya fara da imran bari mu bari mu cire bari mu sa kaman sani ya yi returning false tunda mun san dama string shine amfanin start with kaman ka yi checking menene string na ya fara da shi end with kuma kaman opposite ne na start with bari mu canja end with mu bari to a sani zai returning false bari mu duba menene a ƙarshe ma javascript bari mu sa javascript bari mu ga me zai return ne ya yi returning true tunda ya yi ending da javascript sai number 4 namu number 4 namu cha at yana nufin kaman kaman character at a paragraph na shi yana returning string ne kuma yana irga index ne wani yana kama yana position na nawa kenan for example a paragraph namu wannan i din yana index 0 i din yana index 0 irgen kenan yana farawa da 0 m yana index 1 shi r yana index 2 to bari mu tuba example cl muka bude parenthesis muka sa paragraph paragraph dot chart chart muka saka ka gani a nan ai number zai returning string bari mu saka index 5 index 5 n ne yake index 5 i index 0 m index 1 r index 2 a index no n yana index 4 n yana index 4 muka yi acf kaga n index 4 namu n shi cha at yana returning index in ka sa 4 wani, wani character ne ke position 4 number 5 index of cl paragraph dot index of ana amfani da index of ana amfani da index of a duba position position da duk abin da aka bashi for example run za a nan zai bamu position da ya fara da run index da ya fara da run a, uh, paragraph namu run ya fara a index 2 number 1 shine index 0 i shine index 0 m index 1 run index 2 zai return yana returning number index of yana returning number yanzu zai returning mana index da ya fara da run index kuma da ya fara da run index 2 bari mu 7 ya yi returning mana 2 run ya fara daga index 2 shi last number 6 namu kuma last index of last index of kuma yana fara irgen ba index of ya fara irgen ta nan last index kuma zai fara irgen ta nan zai fara irgen a baya zai fara irgen ta nan kenan last index yana fara irge ta can bari mu aje bari mu kara aje ran 2 a mun aje ran 2 a nan bari mu canja wannan mu komar last index of muka bar to run maimakon ya returning mana 2 zai returning mana position ba na farkon run ba bari mu 7 ya returning mana 6 0 m1 r2 a3 n4 specs specs in kuma 5 yana irgawa har da specs r6 shine last index of number 7 upper case shi upper case kuma zai zai convertin duka abin da ka bashi zuwa uh, big letters kenan for example paragraph dot upper case to upper case anan ba upper case zai zo number 2 upper case haka idan na yi saving dot opaque sai na ba da wannan na yi saving kaga ya tonin duka big letters ya kamata yin including lower a nan akwai lower shi ma zai zama number 16 kenan Number 16, lowercase to lowercase. Bari mu canja kawai to ana bari mu yi bari mu yi example na number 16 to ana tunda muna inda ya kamata to lower case to lower case shi ma zai converting zuwa small letters upper case zai converting paragraph din zuwa upper zuwa big letters kenan lowercase kuma zai convert into small letters number 8 repeat shi repeat kuma yana repeating na abun da ka ba shi kawai zai repeating so no idan ka ba da 3 zai repeating so uku idan ka ba da 2 zai repeating so biyu for example cl paragraph dot repeat repeat sai muka ce 2 bari mu ba da 2 amma bari mu rage tsayin rubutun bari mu rage tsayin string namu muka rage zuwa nan imra imran bari mu cire ran din nan imran on tech ina 7 zai repeatin so biyu imran on tech ga tech anan bare ba da space ba ga bai ba da shi ba ba da space ba dama zai hada su ne kawai amma zai repeatin su biyu imran on tech imran on tech shine repeat bari mu je number number 9 namu slice shi slice kuma yana ana amfani da slice a tsinka wasu part a cikin string for example da muka ce cl paragraph dot slice muka saka index from index 3 no from index 2 index 2 namu shine r from index 2 zuwa index bari mu ce 5 muka yi 7 zai tsinkar mana zai tsinka mana run index index 2r kenan index 3a index 4n index 5n ɗin bare including ɗin n ɗin ba idan muka ce index 5 to zai tunka mana daga index 2 3 4 bare including 5 ba slash kenan number 10 number 10 namu number 10 namu string substring string cl bari mu yi example na shi paragraph dot substring 2,5 substring shi ma kaman slice ne amfanin su kusan daya ko kuma in ce ma daya substring da slice sub str number 11 kenan number 11 sub str shine suna da kamanceceniya ka sani ba hausa ba ne cl paragraph dot sub str str shi idan ya je zai tinka zai hada hada index 5 din shi bare ce wai bare ya doki 2 3 4 ba zai hada hada 5 bari mu gani number 5 muka yi save ya ba mu run da ɗayan yan ɗin wayannan suna da dan suna da biyun nan suna aiki ɗaya shi wannan kuma ya zo ɗan kalansu amma shi ya zo daban da zance shi yana karawa biyun can ba su kara index 5 amma substring shi zai sub str shi zai kara index 5 split number 12 namu kenan cl paragraph dot split shi split idan muka saka single quote hakan nan ba mu saka komai a ciki ba zai rarraba string namu gaba daya ya sa su a are hadda index ya bada kowane da index nashi kowane character da index nashi ya bada length nasu 14 kenan idan muka kara space a ciki muka kara haka muka yi save zai tsinka su word by word ya sa su a are haka imran index 0 one index uh, on index 1 haka ya ba da length nasu guda uku kenan idan muka kara space muka yi save zai ba mu duka wodin kawai a cikin are kasunan imran on tech idan kana aiki da wayanka kana typing messages ko a microsoft word akwai wayan da za ga yana irga maka duk karakta da ka yi tafin nasu zai irga maka kaman anan ya ba mu 14 a ya tsinka su guda har da spaces duk abun da idan ma ka ba da space zai sashi su ma a irge ba ya ba mu 14 a ba idan wannan length din idan ka kara dot anan nan ka sa length length kai save zai baka yawa yawan abunda da kai tafin don da za mu kara a nan muka yi kofin imran on tech muka kara zai ba mu yawan shi 29 amma 14 plus 14 28 ba to space da muka kara a nan dinnan ya fita 29 kenan wannan shine split kenan barin cire length save kawai trim number 13 namu trim kenan number 13 namu trim shi trim ana amfani da shi ne a cire spaces wanda ba su da amfani ilin space da aka bayar misali bari mu cire ɗan imran on tekan to misali muka ba da space guda biyu a nan muka kara space guda biyu a nan board side idan muka yi 7 bari mu commenting out wannan cire wannan saboda console namu ya dan zama da kyau misali idan muka yi cl paragraph dot trim trim zai cire mana duka spaces da muka bayar a gefe da ɗayan gefen ka gani a nan babu wani space idan da za mu idan da za mu gwada cire trim trim ɗin oops muka yi saving aka ga ya bada idan ka duba nan za ka ga akwai space da muka bayar don ka kara duba nan shi ma akwai bari mu mayar da trim namu mu yi save kaga ya cire trim shine amfanin trim kenan a cire irin spaces da ba su da amfani haka nan search search yadda ka san search haka shi ma a nan aikin shi kenan bari mu komar da nan search muka saka on on akwai on a nan ba bari mu cire space na wancan example din cire na nan shi ma muka yi save ga on shi kuma search zai returning mana index position na on kenan ga shi da na save ma ya kawo number 7 on yana index 7 ya yi searching ya kawo mana on yana index 7 index 0 index 1 index 2 index 3 index 4 index 5 index 6 index 7 on namu index 7 idan da za mu sa idan da za mu sa run bari mu sa run run run yana index 2 kina ya fara da index 2 r din kina number 15 namu replace shi replace ana amfani da replace a yi replacing na uh, abinda ka bashi dai shi zai replacing zuwa so, yana dokan two parameter na farko wanda za a yi replacing da kuma abinda za a yi replacing da shi for example replace bari mu ce za mu replace na on namu da on za mu replace na kenan da small letter da big letter muka yi save kaga ya returning mana on mai big letter idan na sa 1 sai replacing on da 1 imran 1 tech ga shanan imran on tech muka yi amfani da replace muka replacing on da 1 amfani replace kenan number 15 namu number 16 lower case ɗazu mun yi example na lower case amma bari mu kara example lower case to lower case ne ma wannan lower case bari mu sa to upper case imran tech wayannan methods suna da matukar muhimmanci koyansu yana da matukar amfani saboda da su za kana manipulating kana sarrafa string idan ka zo building real world applications nan ne ya kawo mu karshen wannan video idan ka ji daɗin wannan video ka yi like ka yi subscribe ka yi comment da duk abin da kake son ka faɗa insha Allah zan bi in reply see you in the next video thanks